يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar alhamis 20 ga watan ramadan hijira na da da arba'in shida, wanda ya dace da 20 ga watan march miladiyya dubu biyu da ashirin da biyar muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake nuna haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari mai albarka garin Damtoba kuma muna sake gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya raya mu har irin wannan lokaci yau gashi muna kammala goma na biyu cikin jerin gomayya da ake da su a watan ramadana dama gomayyan guda uku ne mun yi na farko allah ya nuna mana da shi yau muna dab da karewan na goma na biyu to muna addu'a da roƙon allah ibadu da muka yi a waɗannan watannin allah ya sa mun dace allah kuma ya karɓa mana ibadu da muka yi a waɗannan kwanaki Allah ya sa ya zama sunayenmu ya shiga cikin waɗanda aka ‘yanta daga wuta zuwa aljanna. Wannan goma da ya rage muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu duk wani aiki na kwarai da ke ciki. Allah ya mana gamdakatar mu kasance cikin jerin waɗanda suka aikata. Kuma Allah ya sa mu yi aiki da ya dace da sunnan ma'aikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Allah ya sa mana ikhlasi kuma Allah ya karɓa mana ayyukan. wannan goma bai kamata mu yi sakaci ba gaskiya mu yi fatali da maganan da ake cewa goma na farko goma na wuya goma na ɗaukin sallah wannan ɗin goma na ɗaukin aiki ne ayyuka mafiya falala suna cikin waɗannan gomayyan ne hadisi ya zo na na aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan goma na ƙarshe na Ramadan ya shigo shine irin wannan wata ɗin irin wannan gomayya in ya kamo kai wanda daga gobe zai fara to manzon Allah kasance take ta shadda mai zarahu yakan zage dantsinsa malaman hadisi sun yi wannan lafazi fassara guda biyu na farko yana iya ɗaukan zage da nufi na biyu suka ce yana ɗaure linzaminsa ma'ana yana ɗaure abin nan lawutan wandonsa ma'ana suka ce kinaya ce na cewa yana mai santan matansa dangane da abin da ya shafi saduwa da sauransu domin wata ramadana kamar yadda Allah ke cewa uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisa'ikum a watan ramadana din an halatta muku daren kuna iya neman matan ku sai ta ce manzon Allah idan watan goma ya kama ko kwana goma karshen ya kama to kan kaurace wa matansa take cewa ayqaza ahlahu sannan kuma yana tada iyalansa mata da yara duka in dare a tashi a raya dare a tashi a raya dare da sallah to haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi galibi mukan yi sakaci da goman ƙarshe idan ya kama yanzu idan aka ga yanayin majalisin tafsirin mu a goman tafiya da mun ragu in ka kwatanta da goman farko yau da muke kammala goma na biyu din ba ga wurin ya zama nan haka ba malam mamu da yake mutanen sun gaji nace suna waje fa na su a gindin bishiya ce da waɗanta ƴan zaman waje ne yan cikin yanzu ga shi rauni kuma wallahi tallahi matsalan goma ƙarshe idan ya zo in ka ga ana rauni ɗin ko neman kayan sallan yara da neman shinkafan sallah wallahi shi ne abinda yake mai da mu mu zama biyu romo ɗin kuma da mazar ƙwailan ibadar ramadan ɗin a goman nan ɗin ne da za a fara tun daga abin da ya kama tahajjudi kaga a ciki yake dan lailatul qadr a ciki ake fara ake samu wanda daren lailatul qadr ana samu ne a auta wato kwanaki na mara din nan yanzu sallan daren nan da za a fara a wannan dare yau wannan daren da za a shiga fara sallan ba shine daren 21 ba ana mishi lissafin mai yiwa ya zama daren da ya dace ka in ba shi ba daren 23 ne in ba shi ba daren 25 ne in ba shi ba daren 27 ne in ba shi ba daren 29 ne kaga dai kenan a gomayyan karshen ake sa ran dacewa da wannan rana wanda dare ne in ka dace da shi ibadansa Allah ta khairun min alf shaharin ya fi watanni dubu wasu su kwatanta cewa watanni dubu yana daidai da shekaru tamanin da wani abu da ka sai ku sai in kai ibada a daren ka dace da daren lailatul qadr ladanka kaman ka yi aiki ne na shekaru tamanin da aka ga? a Allah ce ya tune fa ba daidai ma da shekara kaman da kaza ba ya ɗara hayyuru min alfi ya ɗara ne to kaga duk a ciki ake dace sannan kuma waɗanne kwanaki ne ake fitar da zakkan kulu ma'ana zakkan fidda kai a dai waɗannan kwanakin ne idan azumi ya kai ashirin da bakwai da takwas da tara ranar sallah kafin a fita iri. duk waɗannan ibadoji ana dacewa da su ne a waɗannan kwanakin da haka malamai suka ce watan ramadan wata ne wanda yana ƙarewa falalanci shi yana ƙara tunaruwa yana ƙarewa farallan yana taruwa to amma kaɗan ne masu samun dacewa dan za ka ga watan yana ƙaruwa yayin da farallan yana ƙaruwa kaga to mutane suna ja da baya mutane suna ja da baya mutane suna ja da baya yanzu wani wanda za ka ya dace da yawan karanta alkur'ani to zoman ƙarshen ya kama zai yi baya shi ma an fita neman tela an fita kayan sallah an fita shinkafan sallah an fita da ka fi gaba sai tattaruwanki a hidiman kayan sallah amma ina so ka sani kayan sallah ba farilla ba in Allah bai baka ba dole ba ne ba hadisin da ya ce lallai sai sabon kaya ka samu kaya mafi inganci mafi kyau cikin tufafin ka kenan ka sa ranar sallah ba inda aka ce wajibi ne idan Allah bai hore maka ba sai baka yi wa matarka kayan sallah ba to ba wajibi ka bari ba idan Allah bai hore maka ba baka yi wa ƴaƴanka kayan sallah ba ba laifi kai wa Allah ba da ka sai kai watsi da ibada mai yiwa da za ka dage da ibada a waɗannan kwanakin da yawan addu'o'i a waɗannan kwanakin mai yiwa sai Allah ya amsa maka addu'an sai kaga ka samu wadatan da za ka yi wa iyalanka kayan sallah gaba ɗaya ka samu wadatan da za a yi abincin sallah a gidanka kowa ya ishe shi cikin iyalanka har baki su ma su zo su samu amma sai a yi biyu babu fala saddaqa wala salla kai baka zage kayi ibadan ba baka samu lada ba duniyan da ka tafi nema baka samu ba don haka mu yi wa kanmu faɗa kada ya zanto mun yi asarar waɗannan kwanaki goma wanda zai fara daga lokacin da rana zai faɗi anjima jima insha Allah. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dasar da mu ya kuma karɓa mana ayyukanmu. Jiya mun kwana ƙarshen aya ta uku a wannan Sura mai albarka Suratu Ibrahim, yau za mu tashi kan aya ta hudu وما أرسلنا وما أرسلنا من رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم Allah Sarki yake cewa wa ma arsalna min rasuli kuma ba mu taba aiko da wani cikin manzanni da aka yi a baya ba illa bi lisani qaumihi ba sai an aiko shi ne da harshen mutanensa ma'ana da yaren mutanensa yi bayyana lahum domin ya yi musu bayanin abinda addinin Allah yake kunshe da shi fa yudillu Allahu man sha sai Allah ya fatar da wanda ya ga dama wa ya hadi man sha'u ya kuma shiryar da wanda ya ga dama wa huwa al-azizul hakim shi Allah buwayayye ne mai hikima al-imam ibn kasir yake cewa haza wannan aya min lubfihi ta'ala na daga cikin tausayin Allah madaukakin sarki bi khalqihi da yake yin sa ga halittunsa annahu lalle shi Allah yursilu ilaihim yana aikowa zuwa gare su rusulan manzanni minhum a cikin su mutane din bilogatihim sai Allah aika musu manzannin su zo da irin yaran su ma'ana wannan tausayi ne da rahaman Allah idan Allah ya tashi aiko muku da annabi ko manzo sai a turo annabi da yaran da kuke magana da shi da yaran da kuke ji kuke fahimta sai Allah ya turo annabi ko manzon da irin wannan yara daga da ya yana muku bayani ba ku cewa ba ku bin yaran a zo a fassara muku a'a da harshen mutanensa me yasa ya yafhamu anhu dan ku fahimci su manzannin ma na abinda manzannin suke nufin na a aikata kaga wannan rahaman Allah ne ga bayansa to in ba Allah ba wanda yake iya maka wannan rahama misali na kusa da zan maka a nan shi karatun boko yau da ake cewa ana so ka fahimci cewa wai shi ne ci gaba ba karatun addini ba da wani yare ake koya maka ba da yaren ka bane yanzu babban abin da yake wahalar da al'umman mu yau a makarantu da jami'o'i shine yaren turancin za ka je ga abin da ake so ka fahimta matan farko ma ba ka jin yaren tukuna za ka ce ga kana kokuwan abu biyu ne kokuwan fahimtar yaren sannan kuma kokuwan me aka ce ne wai a nan gaba da haka sai da an karantar da kai likitanci an karantar da kai lauyanci an karantar da kai famasi an karantar da kai kaza sai ga baka fahimta an je maka jaraba sai ka faɗi maka san yara to shi kuma Allah da ya tashi abin da ake so ka yi na addini sai a aiko maka da manzanni da annabawa sai a turo maka su da irin yaranka da ka suna bayani kana fahimta to yanzu anan da Allah ta ta aiko mana da annabi sallallahu alaihi wa sai aiko da shi balarabe yanzu mutanen maka larabawa ne Allah ya aiko musu annabi balarabe to min annabin zai fada wanda ba su fahimta ba duk za su fahimta al-imam qurtubi yake cewa amma fa wannan ba hujja bane ga wanda ba balarabe ba ka zo ka ce to tunda Allah ce na aiko annabi ne da irin yaren mutanensa to tunda mu Hausawa ne Allah bai aiko mana manzo ba tukuna da haka mun kafircin da muke so domin wannan annabi balarabe ne ba namu bane a wannan ba hujja bane za ka samu irin wannan magana wurin oriental waɗanda aka fi sani da mustashriku mustashrikawa suna zuwa su yi wa musulmi da awan cewa annabin nan ba da kuka zo kuna tafa itaci a kansa kun makalkale sai shi to annabin nan fa ba naku bane annabin larabawa ne annabin larabawa ne to kaga wannan orientalist ne to orientalist kuma dama an san renon turawan ingila ne akwai wani lakcarar mu a jami'a bai daɗe ba yana mana yana ɗaukar wani ko saka na abin da ya shafi Afirka da wannan ɗinsu al'adun Afirka sai yake ce mana da yake arme ne ɗan Abia sai yake ce mana yanzu kun san me yasa a Najeriya kullum musulmi da kirista muke ta faɗa tunda yana magana a ajin ga mu musulmi ga kiristoci a ciki sai aka ce a ta dukkanmu mun je mun yi borrowing na wani addinin da ba namu bane sai ya mu musulmi kan ko musulmi kun je kun yi borowi aro na addinin larabawa da kuka ara kuka ce kuma sai kun yi ko kiristoci kun je kun yi borrowing kun yi aro addinin turawa kuka ce sai kun yi sai zama ku ɗin ɗan afirka da muna da wayo mu mayar wa larabawa aron addininsu da muka ɗauka na musulunci kiristoci kuma ku mayar wa turawan ingila aron addininsu da kuka ɗauka mu ma mu zo mu karɓe na namu addinin mana kawai sun eh, ga mu ma addinin Afirka tunda ko addinin Laraba na Annabi Muhammad addinin Turawa na Annabi Isa mu ma Afirka mu karɓe namu addinin sai a zauna lafiya na ce kafiri kenan to <laughs> to shine irin tunanin kafiri to amma maganan Allah maɗaukakin sarki ne shi kafiri ba zai taɓa fahimtar abu ba ai addini nan Muhammadu ba wa yaran aka tura ko ba wa ma naka illa rahmatan sai ta lil alamin ne ai da dukkan halittu amma ba ma wakati ba shi ma yana mana maganan fa yana christianity to ya fara daga kanki mana yawa da kristiyani kiristanci ya je tunanin wani addini zai kire ya tallan mana inda gaske yake amma da yake kafirci ne kawai yanzu yana neman agensin na musulunci ne to amma bari ya nuna har kuma kiristoci kun yi borowa dan ya nuna shi yanzu yana adalci amma tsantsan kafiri ne arne ne to shine irin wannan a nan musulmi ba zai zai ce to shi kenan annabin nan na laraba banda da mu ba annabin nan na al'umman duniya ne gaba ɗaya alƙur'ani ya bayyana mana cewa al'ummomi da dama idan Allah ta tura musu annabi yana tura iya kabila guda mun yi ta karanta irin waɗannan tun cikin suratu yunus suratu hudu da makamantansu wa ila madiyana akahum shu'aiba wa ila kaza a akahum kaza kaga yanki kaza ga naku annabi yankin kaza ga naku annabi amma shi annabi daga cikin fifikon da Allah ya mai da ya tashi rusu ya ce duk duniya suna karkashin ka kaga batun ka zo ka ce na laraba ne wata taso ba Allah ya turo shi ne na duk duniya Don haka ba a zo an ce wa ila arab a hawan Muhammad ba ba a ce zuwa ga larabawa an ba su annabi Muhammad ba a shi na duk duniya gaba ɗaya Allah ya aiko shi to ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana na daban ne a cikin annabawan Allah da haka Allah yana aiko annabi ne da yaren mutanensa wannan fa salala ne na Allah maɗaukacin sarki da haka sai ga annabi ya rayu a cikin in dai an saukar da aya to da larabcin ne sun san yaran in an buga misali sun san yaren in an buga kaza duk sun san yaren su ne annabin kuma bayan Allah saukar da larabci sai kuma tashi ya sake fara musu bayani da larabcin shi da suke ji yau da gobe suna magana da shi ya sake fassara musu ga abin da ayan ke musu gwari-gwari dalla-dalla to irin baiwa ne da ni'ima da Allah madaukakin sarki bai wa al'umman larabawa ba kaga duk Allah ya yi musu to ba nan ba ka sake tsayawa hadisin da annabi yake cewa al-ulama rafatul anbiya malamai magada annabawa ko to anan ne wannan ayan zai sake fito maka Allah da ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad dan Abdullahi Allah ya tabbatar da wannan annabi Muhammadu shine akhirul anbiya shi kamakin annabawan da bayan shi babu wani annabi bayan shi amma sai annabi ya tabbatar mai ba zai bar duniya ba sai ya tabbatar da magada ma'ana zai gadan musu saƙon Allah amma suwaye magada sai ce al'ulama warasatul anbiya malamai su din ne magada annabawa sai ce fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman annabawa ba su bar gadon dirhami da dinari ba wa inna ma warrasul ilm annabawa sun bar gadon ilimi ne to ka duba wani bai wanda yau Allah ya mana annabi sallallahu alaihi wasallam baya raye ko amma babu wani abu na addinin da annabi ya bar wa al'umma wanda bai iso kan al'umman musulmi ba babu duk wani abu na addini kamar yadda annabi ya faɗa wa sahabbai kafin ya bar duniya yace ma min shay'in babu wani abin da yuqarribukum ila Allah da zai kusantar da ku zuwa ga Allah sai da na muku bayani babu wani abin da zai nesanta ku daga Allah sai da na yi muku bayani to waɗannan bayanan suna cike cikin hadisan annabi a rubutar gaba ɗaya shi yasa ake so ka ji cewa duk wani hadisi da ya inganta in dai sahihi ne ko da ahad ne ka samu yakinin cewa lallai annabi ne ya faɗa domin wa yanzu ku anil hawa in huwa illa wa'i yuha sai Allah ya mana wani gata annabi ya kaga balarabe ne ko da ya bar duniya sai da ya zanto babu wani yare a duniya sai da Allah ya fito da malamai waɗanda suke magada annabawa ne waɗanda za su isar wa al'umma saƙon annabi din da yarensu yanzu in muka ce za mu yi tafsirin nan da larabci za mu yi tayi ne har mu tashi kaɗan ne za ku fahimta amma da muka zo muna yi da hausa ba kowa yana ji da hausa amma annabi ba da hausa isar da yaren ba annabi baya ma jin hausa amma ne ya isar da sakon da sai da hausa kuma suka koyi sakonni idan an ji wani da yake cewa shi burane in ba ba ya jin yaren, yau akwai masu aji da bura a adadi Saƙon annabin ne kuma da baburanci za a isar maka yanzu muka ga dama wani ya ce shi baya jin baburanci jin hausa sai baburanci sai a ce an yi minti goma sai malam Mahmud ya mai da gura na minti goma sakon sai iso shi kaga wannan gata ne in ba fulata ne sarrafa ya sai shi ba baya ji a fulanan akwai wanda sun iya sai a mai wa'azi kuma da fulatanci a yarabawa akwai wanda sun iya da yarabanci a ido akwai a kaza akwai kowane yare to gata ne ko Allah ya kado muku da malami mai jin yaran a cikin in ba ka sai Allah in ya gara ma sai ya kyale ku a yaran ku ba mai ba malami kuma dole ku je ku koyi larabci kenan ku iya tunda ba wanda yake bi da yaron ku amma yau akwai wanda zai ce shi a yaron ku babu malami a yaron ku da zai fahimtar da shi addini akwai ai yanzu duk malaman garin nan suna jin baburanci ko to duk abin da ya shige maka duhu a addini in ba sa ji da hausa in ka je da wani yare za ka mai bayani ya warware maka da burasa ya warware maka to ba ta Allah ya maka ba da Allah bai ma gatan ba sai sai kenan ka je ka koyi larabci in ka in kana da tambaya eh da fi saudi ka je ka tambaye su su dai su wal fawzan suna nan je ka ko kuma ka nan ba wani ta kira sai ka ce to in fara cewa ne ila sabawul khair na'am na'am sabawul khair eh sabawul khair na'am sai ka ji ta makale ka zo kai ma idan sabahul ta nan, da ya je Saudiya haji haji to yana so ya sayi jallabiya kuma ba na haƙƙi to sai tafi layin sai da jallabiyoyin ya tsaya ya jira ya jira ko zai ga wani wanda ya sani ya saya mai can sai ga wani wanda ya sani arama arama arama yauwa yaren sai ku wallahi na son sai jallabiya ba yare ya to mu je suka je aka mai kinki aka saya mai ya koma gida to matsalan ya je sakowa wuyan ya yi kanani da ƙyar ya sa ya zo tura da kyar ya rike wuyan na ka dole ya mayar ya ciro ya naɗo a leda ya dawo ya shiga tsakon kun ya zai fara cewa ya bari sa dai ko zan ga wannan aramin ko na ga wani ya yi mi shiru ba wani wanda ya sani a ya ga ta yamma ya yi kuma ana farfaretin na rufe shago sai to ba za a samu matsala in ya kwana za su sai ba za a ba sai tana to ita dai gudowa ne daga tangaya. amma dai ban gudo ba sai da na iso idan shakkat eh, ai sama sama shakkat ta shaki <laughs> ka ji wani kwana ba ka ji wani fassara nawa yau <laughs> kawai sai ya shiga assalamu alaikum ka zama wa alaikum salam yana haka ana ido sama <laughs>

ya san yaran ku yana koya muku addini to irin wannan malaman abun riƙewa ne in kun samu irin malaman nan a cikin kuɗin za ku fara su sujudu shukuri ne ku gode wa Allah in Allah ya ku bata a gari a yaran ku kan ba malami ba wanda ya san addini amma sai ku tura ɗanku ya je ko Saudiya ne ya je ya yi karatu ko yaron kuma yana nan in ya zo abin da ya koyo a Saudiya sai ya juyo muku da baburanci zai fara ba ku tobin sakon abin da ake nufi kurru ku je ku yi aiki idan ka samu irin wannan malami ba zai rika wani azantar da kai yana nuna maka addini ba za ka mutu baka iya larabci ba kuma ka shiga aljanna dan me ba isa maka da sakon addinin ba kuma ka iya ya koya maka qur'anin da za ka yi sallah da shi addu'o'in da ka yi ka tsaya tsayin daka sai ka je ka shiga aljanna ma baka iya larabci ba saboda sakon ya zo gare ka shine ran nan muke magana yau ga tafsirin alkur'ani da hausa an rubuta ga tafsirin alkur'ani da yare za an rubuta a ga yarurruka da dama yau ana rubuta alkur'ani da yaren su ne muka ce ma wa za mu bashi assignment a garin nan ya rubuta mana alkur'ani tafsirin shi kuma da gura sai a ce dan dan ba ya kafa tarihi alhaji umar kai ne na waye jabir ne shi yaren ya nuna ne to mamu da lura ba ta to a iya sai a fassara ya zama saƙon ya tafi ta ko'ina da haka addinin musulunci yanzu alhamdulillah musulmin najeriya ta wani wuri za a ran kiyama ba shi da uzurin da zai ba Allah cewa bai bi Allah dan kowane yare yau sako yana tafiya in ka kama rediyo tafsirai har kowane yare yau sai ka ji to kaga ne na Allah madaukakin sarki in Allah ya samar maka malami mai irin yaran ku da yaren da kake ji zai fassara maka sakon to ai godiya ta tabbata da Allah in ba ka ba yanzu alqur'ani da larabci ne tafsiran da mafi yawanci aka rubuta da larabci ne in an za karanta tsakanin hausawa tsakanin baburawa tsakanin ya duk ba san me ake yi ba sai a zo kuma ga sakon nan ana bayyana maka da yarenka to kaga kai ma dan aikin Allah ya zo maka da sane da ka domin annabi dan aikin Allah ne malamai ba dan aikin annabi to ga rahama ne ya samu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lam yab'atha Allahu azza wa jalla nabiyyan illa bi lughati qaumihi Allah bai taba turo wani annabi ba ba sai da yayan da mutanen shi suke ji yake zuwa duk wani annabi da yaren mutanen shi yake amfani da shi shi yasa kaga wa'azi ma ta fi tasiri in za ka yi wa'azin ka yi wa mutanenka wa'azi da yaren da suke ji yanzu ka za ka yi mutane wa'azi da larabci don ka zo kai ba larabe ne kai gwani ne ka san larabci sai ka baya tasiri don ka san me kake cewa ba amma za ka yi da ka suna jin saƙon sai ga yana ratsawa jikinsu shi yasa kaga menene sakon kuɗu kuɗuba wa'azi ne yanzu ya halatta a zo a yi kudu ba zalla ba larabci ya halatta don dama kudu ba ɗan saƙo ne ɗan kaɗan da ake so a isar da shi ga al'umma amma in ya zama za a yi kudu ba da larabci to kuma sai a sake fassara shi da hausa dan jama'a su fahimci Ya sa yau ka kula da masallatai yanzu ma'a al'umma suna seta lokacin da liman yake fitowa minti nawa yake ban larabci duk suna gina. yake ya na hausa sai daga lokacin suke zuwa dan mai na larabci su suna ga kawai ba abun ba ba komai bane ba sakon su ne daga da an fara musu an fara na hausa kan ah, an fara na hausa daga tuni masallaci ya fara suka masallaci ya fara shiga shi yanzu ake jin yaren shi yanzu aka zo ta kan shi to daga hudu ba malamai suka ce sako ne dan kaɗan kawai yasa ba a so a fara da hudu ban juma'a dan sako ne al'umma a kama su dan dama shi juma'a mutane ba sa son shi kawai sallah ce ya yi sallah ne kawai ya tafi da kan yi zama sai majalisa ne to ta jan fara sauku sauku sai zo da su to shine anan Allah ke cewa duk annabi da Allah ya aiko Allah yana aiko shi ne da yaran mutanensa shi yasa duk akwai wani hadisi da ake kawo hadisi ne mawdu'i bai tabbata ba cewa wai annabi yana cewa man alima lugata qaumin amina min makarihim duk wanda ya koyi yaren mutane to ya fita daga makirci hadisi ne maudu'i bai tabbata ba amma karin magana ne na Laraba. in dai ka iya yaren mutane to ka kubuta a makircin sun ka iya yaren ba a gaban ka sai a yi cinikinka to eh, to wannan kana ganin wajen an kidnapping na za sa za iya sa miliyan goma sai ka suna duban ka sai ka ce wayo ni ko kula kai a ce ina ana ka ne ana gama sai a nade ka da sauransu a gaban ka za ki na mun ka ayya yaran fa nan ka kubuta da sauransu ko gulman ka mutum yake da wani yare in yanzu ka amsa sai ga fara zuka dan ya san ashe ka biya yare to iya yare yana da muhimmanci domin zai taimake ka wajen sanin ababai da dama shi yasa malamai suke ba ilmin lisan muhimmanci linguistic sanin yare sanin harsuna dubi Sheikh Muhammad bin Usman sai tamkar da dubu a ƙasar nan bin usman in ya je cikin hausawa yana wa'azi hausan mata ya koya maka duk iya hausanka ko alwutsu ne kai a hausa bin usman in ya lankwaso wani kalman sai ka ce bin ake nufi da kalman nan ka ji in yana hira da bbc to da yaɗin jaridan zai ce malam wannan kalman ba ta yi nauyi sai an fassara duba bin Usman sai ga bin Usman a cikin Ingila bin Usman ya je Amerika kai ya je tafsirin Alkur'ani a Amerika bin Usman ya je yana yin tafsiri da turancin Amerika ya je yana musu tafsirin turawan Amerika ne da turawan Ingila wani word din suna tambayar shi ne ake nufi da wannan word din zai yana tafsiri sai sun zo da dictionary suna duba wannan word din yaya ina ya samu wannan word din akwai ran da ya taso a tafsiri wata mace ta san tura ana tafsirin maza da mata za a zo a zauna kawai ta ce amma malam a nan amerika ne ta yi bokon ga ko a ingila ne tana kirga mishi kasashen tun da wacan ne wai turancin yake sai ta ni a kafan mu nan sai ta cire gilashin ta ɗin eh? a ina a najeriya ne akwai irin makarantar da ka yi kwarai digirin ka na digiri ɗaya kuma digirin gun Usman ba a English ba ne ba linguistic ba ne digirin gun Usman a history ne digiri ɗaya amma ka gun Usman a turanci yana musu tafsiri wotsin turawa suna tambayin shi ne ma'anan wot kaza wot kaza sannan kuma in ya zo larabci in ya zo larabci larabawa da kansu bin usman yana iya larabcin da suna sake tambayin shi ma'anan kalma larabcin ka dubi yarukan nan guda uku sannan in yana faransai za ka sai bulbus usman faransai ne yana jin yaren faransai Allah ya yi shi baiwa bul usman yana ba da labarin tarihin rayuwarsa lokacin da ya gama secondary school shi da su malam Ja'far su malam Ja'far suka je suka yi daura suna neman admission na jami'an Madina suka ce kai ma ka zo kai tsawa na in dai karatun addini ne da larabci zan je su a nan ma zan yi ni karatun boko zan yi a gida admission ma farko da ya fara samun abinci arabic ne da ya shiga canjin ko ya mai da shi yau waɗanda suka yi jami'an madina da dama in sun haɗu da bin usman za a fafa ta larabci ina sai sun tara wa bin usman saboda gidanta ne to haka allah maɗaukakin sarki yake yin al'amarinsa in ka san yarukan mutane to za ka yi nasara a kudancin Najeriya in za a gaya maka adadin waɗanda bin Usman ya musulunta Allah kaɗai ya san yawan ko Sheikh Albani Zari yana fara Albani Zari sai da ya zama a kudancin Najeriya shi da wannan turancin waɗanda suka musuluntar Allah kare san har bin Usman yana cewa shi ya fi jin daɗin zama ma a kudu akan kan arewa dan fitintunin arewa kawai yace amma can za ka zo kana da'awa kana kaza kawai ana da da'awa ga turanci sai sun sai ga ya tuna to haka Allah yake yi in ka iya yaren mutane to shi kenan yanzu yadda za ka ji ai ka san kuma addini ai ka san kaza ai ka iya wani ana kai ka cikin waɗansu mutane da yaren sun ka iya ba dan ka ga ga su ba damun ka yi da amma ba ka jin yaren su kuma ba ka jin naka da haka yake cewa fa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wato bayan Allah ya turo waɗannan manzanni da annabawa da yaren da mutane suke ji idan waɗannan annaba da manzanni sun yi wa mutane bayanin gaskiya to a nan ne wanda zai bata kuma sai ya bata wanda Allah nufa da bata ya bata wanda Allah nufa da shari'a ya shirya to bayan ka ji gaskiya an bayyana maka da yaren da kake ji kan me kake so kuma ai sai ka yi imani amma so da dama za a bayyana maka ga hujjoji ga bayanai daki daki da yaren da kake ji fa amma sai ka kibi sai ga kwakwalwa sai ka ce na ɗan afirka ka san ɗan afirka ka zo ka gama jiya hujjoji ba duk sai ce eh duk da na ji dai ƙarya ne ba zan ba eh duk da ya ji dai ƙarya ne ba zai bi ba ɗan afirka ke da ka sai ga aita dibin aita muƙabala a najeriya da afirka ga ba a sauka a kan ra'ayi amma kake hango bidiyoyin dr zakir naik ya kake ganin bidiyoyin shi in ya zauna yana tibet da su harun yahya su bilal philip duk karɓa zallon bidiyoyin su sai ka ana bugawa ne ga musulmi ga arna sai wannan muke kawai ya yi kallon shahada amma mu na saurin kai wani lokacin kuma ya don ya karɓa yana tsoron mutane shi in musulunta za a cutar da shi yanzu me yasa daurawa da yake musuluntar da mutane a gombe bana ka daina ganin yana tafsir wannan za ta musulunta a kawo mai shi a bashi musulunci sai da ya rubuta ran a fejin shafi yadda da yawan waɗanda suke musulunta an suna haduwa da barazana shi yasa yanzu sun yanke ko duk wanda zai zo zai musulunta wata ta za musulunta a ba su musuluntan a bayan fage kada a zo da su ta mara ya ɗauka dan za a zo da kan an yi kwana biyu sai a jera sunan waɗanda suka musulunta sunayen na musuluncin da suka dawo ba a ɗauko na arnancin magani aka canza saboda tsaro saboda kasan mu sai a hankali da yake cewa wa huwa al-azizu Allah madaukakin sarki buwayayye ne allazi ma sha kana Allah ya buwaye buwayin da abin da ya ga dama shi ke kasancewa abin da bai ga dama ba fa lam ya sha ba zai faru ba al Allah mai hikima ne fi afalihi cikin ayyukansa fa yadullu man yastahiqu al-idlal Allah zai batar da wanda ta ya cancanta da shi sannan kuma wa yahdi man huwa ahlul lidalik Allah zai shiryar da wanda ya cancanta da shari'a wa qad kanat hadhihi sunnatuhu wannan kuma shine dama tsarin Allah sai kalkahi akan halittunsa annahu cewa ma ba'atha nabiyyan Allah bai taba aiko wani annabi fi ummatin cikin wata al'umma ba illa an yakuna bil ghatihim sai dai annabin zai zo da irin yaren mutanen da aka aike shi cikin su ne fa tasfa da ka sai Allah ya keɓe kullu nabiyyin kowane annabi bi iblaghi risalatihi ya isar da manzani ya isar da saƙon Allah ila ummatihi zuwa ga al'ummansa duna ghairihim banda wasu kaga karkashin wannan ne fa malamai suka yi ittifaqin cewa wajibi ne a kowane gari wajibi ne a kowace kabila malamin da ya san addini wannan dole ne idan aka wayi gari gari guda al'umma guda ƙabila kaza ba su da malami da ya san alƙur'ani izu sittin da ma'anoni da hadisai to wannan al'umman garin gaba ɗaya sun mutu suna da azaban Allah to duk su fita su je su nema ka ta a fardu kifaya su wakilta wasu daga cikin sai a ɗauki nauyin karatun su sai a tura su wani gari su je su yo ilimi sun sun da sai kenan sai su rike garin su amma su zauna haka shi kenan a'a dole a je a nemo wani in ya je ya koyo ya iya daga nan shi kenan in ya zo to al'umman garin shi ba sai sun sake fita ba yanzu a ƙasar Najeriya da ba mu da malamai irin na yanzu amma da aka fara ɗaukan nauyin wasu da Saudiya su yi karatu ba yau duk wanda kaga ya je ƙasan waje karatu ya nemi admission tun daga karatun boko har na addini to sai dai ya je ne kawai don faraha da neman jin daɗi amma ba ilimin da yau zaka nema a kasan waje wanda babu a Najeriya babu duk wani course da zaka je ka karanta a jami'o'in kasashen waje akwai a jami'o'in kuma abin da zai baka mamaki shine ci gaban da ƙasan mu ta yi yau duk wani jami'a da kake jin sunanta a duniya ko sai ka samu admission ce sai ga majoritin lakcarorin 'yan Najeriya mu ne a can. Majoritin, ka fi jin Malaysia Malaysia da kake bi yanzu tsakaninmu da Malaysia awa takwas ne in ba awa takwas ba awa shida to sai ka tashi ka je Malaysia din mafi yawancin laktarorin jami'an Malaysia da 'yan Najeriya suke zuwa sai ka je sai da 'yan Najeriya ne a can wani abun mamakin ma Allah jikan malam albani ya ce jami'o'in Malaysia ma fa shugaban ƙasar Malaysia ne ya taso ya zo Najeriya ya samu shugaban ƙasar Najeriya don Allah a taimaka mishi da malaman Najeriya su rubuta mai salabin na yadda za a karantar da mutanen su a can. Ya salabin da ake karantar da mutanen mu a Malaysia daga Najeriya aka rubuto. Aka kai ta. Laktarorin daga nan aka ɗebo aka je ta. Kai sai ka kashe kuɗi ka je karatun Malaysia to 'yan Najeriya ne suka karantar da kai. In aka ciro laktarori 'yan Najeriya daga Malaysia makarantun sun ya kwanta. Ba zai sake existing ba ba zai aiki ba. da ka duk wani ɗaukaka Allah maɗaukacin sarki ya yi wa ƙasan nan ka dubi jami'an madina ka duba yadda jami'an madina take amma ka san an yi lokacin da sai da ta ba Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu dama ya karantar a jami'an da Dr. Muhammad Abubakar Birnin Kudu sai da aka ba su dama suka karantar a jami'an Madina ne suka karantar da hadisi da sauransu saboda sun iya a ce duk baiwa Allah ya yi wa mu. da sai wanda ya so ya zauna jahili yau a Najeriya Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi to ka san yaya Saudiya ta kafu ka san yaya Malaysia ta kafu su Amerika su Ingila ka san yaya aka yi suka kafu yau sai zanto duk wanda ya taso in ilimi yake so ya taso a ji ta waɗancan ƙasashen shine sun rika kishin cewa ƙasan su ɗin ta kafu ma'ana yanzu misali mu nan da ba in za a ɗau yaro a kai shi karatu gombe ko kano ko sokoto ko ina ne ko ina ne ko ina ne nawa za a kashe nawa za a kashe nawa za a yi kaza ko sai su bato wani irin makaranta ne aka kafa me ake karantarwa sai su ware delegate committee a je a duba sai an ja an zo sai to mu ma mu gina irin makarantan a garin mu mana da ƴaƴanmu suna bukata can sai an kashe kuɗi ya za a yi mu ma mu gina a nan dan ba idan can sai za mu wakilta ‘ya'ya uku ne da nan tun da a garin mu fa kowane gida za su turo nasu to in mun gina a garin babu waɗanda za su iya karantarwa ba komai mu je wani garin mu yi hayan masu karantarwa su zo idan suka fara karantar da yaran waɗannan sun gama gobe sun gama jibi sun gama waɗannan da suka gaggama suka yi gaba gobe sun dawo mai sun zama malamai to waɗannan kuma da aka ɗauko haya fa yanzu an sallame su kenan gari ya tsaya yanzu gobe ba dan ba ta tura ba sai dai a kawo su yara daga wani gari zuwa ta ba to da haka gari yake tsayewa amma sai ka gari kaza shi ake ana tsara babu tunanin yaya za a yi a gina namu a nan gida to komai ana yin tunani ya za a yi kafa yanzu malaysia yadda muka ce yan najeriya suka rike ana ta kantar da su nan gaba fa za su sallami 'yan Najeriya su dawo shi kenan nasu fa nasu sun riga sun iya shi kenan so za su rike su to daga nan shi kenan wuri ya riga ya kafa to haka ake samar da al'amuran ci gaba fa a rayuwa kullum kana tunani ya zan ka ci gaba wa gari na ka dubi annabi wa anta hillun bi hadal balad ya yi kishin gare shi to za ka yi kishin duk abun ci gaba nesa din ta zo gida in ta zo gida to abu namu maganin a faɗi mu to a haka sai naka sai ya kafu kenan daga nan wuri ya zauna haka ake yin al'amura amma in ba haka ba za mu rika ganin al'amura ne suna zuwa suna tafiya suna zuwa suna tafiya sai ga al'amura ba za su ci gaba ba yanzu ka dubi wannan jami'a Nigerian Army University da aka zo kafa a idan aka zo aka dauki jami'a aka kawo muku ba akwai sako ne fa in ba ka fahimtar sakon ka fahimta yau za a kawo muku jami'an a kafa saboda ku ne da 'ya'yanku fa ku ɗin ku zama ku ne malaman jami'a ‘ya'yanku su zama su ne ɗaliban jami'a shi na fa'idan kawo jami'a a wurinku to idan aka kawo jami'a to lokacin da za ka za ku ba ku da waɗanda za su iya karantarwa a jami'a dole sai dai a ji a ɗauko wasu lakcarori a wasu jami'o'i a wasu jihohi a wasu ƙasashe su zo yanzu ka daina hutun haka ne ai majoritin lakcarorin ba ɗan nan ba ne majority yan biyu za ka iya kirgawa professors menene har vc duk ya zama yan garin ku sai za ba ku da waɗannan quality da za ku karanta to da aka jami'a mai ake so ku yi ta sa ƴaƴan wannan yana gama digiri ya zo na yana gama ya zo na phd dole sai da nan gaba za a zo dama yan garin ne su rike in an zo to yan garin sun yi to a ba ku kayan su amma idan ya zama ba za ku yi ba kuna ji kuna gani za a zo lokacin da ƴaƴanku za su nemi admission a jami'an ba za a ba su ba kuna ji kuna gani makiyanku daga waje su za su cika jami'a yanzu ina maganan ai a cikin jami'an Najeriya Aminu university ba a cikin na gama ba a cikin jami'an muna cikin har yanzu da nake magana idan ka shiga student din za ka iya kirga tsakanin yan biyu da yan hawai da yan koyi da yan saudan gwamnati mutum nawa ne na rantse za ka iya kirga mu idan aka sake admission yaran mu su ne kalilan waɗanda suka fi yawa ina maka magana ba ma wata cire yan awul yan biyu yan kaza a'a yan kudancin Najeriya suna fi yan arewa yawa yan kudu din kafirai din suna fi yan arewa yawa wannan ba na maka maganan lakkarori da ma'aikata tuni yawa fi mu yawa ƴaƴanmu ba za su yi ba an kai magana sai ce jami'an yana da tsauri tsauri zan fa ba wai kuɗi ba in arhan jami'a sauran jami'o'in Najeriya sun fi wannan jami'an tsada wannan jami'an sauki take da shi su biyu ke su unimed suka ga sun ta tsadan kuɗi nan ya fi arahan kuɗi ya fi saukin kuɗi kuma jami'a ne wanda Afirka irin shi ne na ɗaya amma me mutane suke cewa yana da tsauri wai tsaurin karatu ne a ce ba sa son karatu in ya je da ya fara za ta yi repeat withdraw da haka in kun fara ko da za ku gama yan kalilan ne da haka ka je ka ga wani department din mutum uku suka rage wani department ka ga mutum biyu suka rage akwai department da mun gama department din mutum biyu suka rage mutane suna tsoron karatu to dama shi karatu cin tuwo ne kawai kana zama sai ka ɗauka kana ci haka ba za a yi karatu ba to kaga ana gudun wahalan ko to nan gaba idan jami'an ta zo to dama ya zo 'yan yankin ku zo ku rike kan ku sai 'yan yankin ba mu yi karatun ba ya za a yi fitil waɗancan arnan tudun da suka suka yi karatu za a ce tun da kandidan ne na wurin ku zo ku rike kayan ku to za ku zo ku nemi admission ya fi karfin ku ai abin da ya faru a biyu ke in ba da aka zo aka ɗan yi wani hargitsi a shekarun baya ba da samun admission a biyu ke ya zama wahala yanda za ka nemi admission ga ɗan nan ya nemi admission a biyu ke ya fi so biyar bai samu ba a ce yadda ake ɗan a Kano kana Kano za ka nema baka samu ba lokacin kawai ɗan kudin ne suka yi kasu tuma wurin kawai kuna suka admission sai ba ku samu ba sai da ado bayero ya zo ya jijjiga aka yi zafi to shine sai ka ga yanzu biyu kyan ta koma hannu Kano din su suke rike da kayan jama'a za su tashi za su samu da sauransu to ne. amma ka zauna kawai kwalabba za a yi karatu ba ba yadda za a yi a ci gaba ci gaba yana cikin ilimi ne to ka kuma wannan magana da nake yi musamman yanzu ga matasa yan uwana ne da kuke tasowa ci gaba yana tare da karatu ne da sauransu zamanin yanzu ya canza duk karatun koyi in ba ka da certificate da kwali suna ganin ka har yanzu kai jahili ne suna ganin ka jahili ne baka gaba da sauransu wani abun kana ganin gashi nan ba daidai ba ya za a yi ka gyara to baka da kwalin to ba zai gyaro. ba in kana so ka je kai to shi yasa dole sai mun zauna mun yi karatun tanatu mu farka in ba kawai za a yi arewa ka je jami'o'in mu na arewa ka ga gaba ɗaya duk jami'an da ka je ɗan kudu sun fi mu yawa in ka je kudanci kan ba za ka ga jami'an da ma ɗan arewa mun fi yawa ba dan ba maganar mu ma a can kuma jami'o'in da suke da shi a kudu ya fi na arewa yawa to kaga wannan sai mun dawo ta yi ta yi mu Daka duk annaba da Allah yake turowa Allah na aiko su ne da yaren mutanensu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bani abubuwa guda biyar din da bai bai ma waɗansu annaba da suka zo kafin ni in zo ba na farko annabi yace ce nusurtu bi ru'ubi masirata shahari an bani ni nasaran tsoro na tafiyan wata guda abin da yake nufi annabi yake cewa zan iya tafiya cikin jeji inda aka fi tsoro in yi tafiyan wata guda ba na tsoron kowa sai Allah ba abin zai same ni wannan nasarar wa annabi kadai Allah ya bashi nasara sannan na biyu wa ju'ilal liyal ardu masjidan wa qahuran an sanya min ƙasa ya zama masallaci kuma ya zama ruwan alwala Dan haka yace min duk inda ka tashi tafiya yau sallah ya kama ka karasa ruwa bugi ƙasa ka yi taimama ba ta zama ruwan alwala ba ba ka da sallaya ba masallaci yi sallah akan ƙasa ta zama ka masallaci ƙasan ta zama ruwan alwala ƙasan ta zama wurin sallah shi yasa ka zo masallaci ta tuka duk inda ka tsaya waje kai sallah kafin zuwan annabi fa an ba cikin masallacin ban kai sallah waje baka da sallah sai na gaba na uku yake cewa uhillal liyal ghanaim an halatta min cin dukiyan ganima wala walam tahilla li ahadin qabli bata halatta ga wani ba kafin ni kafin zuwan annabi in kuce kuka yi jihadi duk ganiman da kuka samu sai dai ku tattara sai ku kyatta wuta a kai in ta ci sai ku fara murna kuna kabbara ma'ana Allah ka ji jihadin ku in ba ta ci ba to Allah bai karba ba yace amma mu an halatta mana in mun samu ganima mu raba mu ci kawai ya halatta sai na hudu yace wa uhil wa utitu shafa'a an bani ceto shine a shafaatul uzma ceto mafi girma wanda za a ji ran kiyama ana neman a yi ceto a yi hisabi kowane annabi ya ce ba nawa bane je wurin wani je wurin wani sannan mun yi isharar hadisin karshe za a je wurin annabi ya ce ana laha ana laha ana laha sannan kuma na biyar wa kana annabi shine muhallu shahi kowane annabi ya kasance yub'atu ila qaumihi ana aiko su zuwa ga mutanen ta kafatan iya su kadai yace wa bu'istu ila nasi amma ni kuma an aiko ni zuwa ga mutanen duniya duka zaka duk wani a duniya to an aiko annabi ne zuwa gare shi Allah yake cewa kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ya ko mutane lalle ni dan aikan Allah ne zuwa gare ku gaske daya sai Allah ya wal qad arsalna Musa wal qad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Allah maɗaukacin sarki yake ta walƙada arsalna Musa kuma haƙiƙa mun aiko annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu da mu'jizojinmu an afrij maka cewa ka fitar da mutanenka minas zulumati daga dubbannin bata ila nuri zuwa hasken shari'a wa zakirhum kuma ka tunatar da su ka faɗakar da su bi ayyamin lahi da kwanakin Allah ma'ana da ni'imomin Allah inna fi zalika lallai cikin hakan la ayati tabbas akwai ayoyi li kulli sabbarin ga dukkanin masu haƙuri shakurin mai yawan godewa Allah malam ibnu kasirin yake cewa yaqulu ta'ala a nan wurin Allah madaukakin sarki yana cewa ne wa kama ka ya Muhammad kuma kamar yadda muka aiko ka ya Muhammad wa anzalna alaikal kitaba kuma muka saukar maka da littafi litukhrijan nasi kullihim dan ka fitar da mutane baki daya tad'uhum za ka rika kiran mutane ne ilal kuruji. zuwa game cewa su fito Minas zulumati daga dubbannin bata ila minar julumati eh, daga dubbannin bata ila nuri zuwa ga hasken shirya. Ai, abin da ake nufi, Kazalika zalika arsal na Musa, to haka ma muka aiki annabi Musa. Jiya mun karanto cewa Allah ya yi maganan cewa ya aiko annabi ne don ya fito da mutane daga dubbannin bata zuwa hasken shirya. Sai Allah ke tabbatarwa annabi irin wannan aike da muka yi maka. to irin shi muka yi wa annabi Musa alaihi salam mun mishi irin wannan kira zuwa ga bani Isra'ila cewa annabi Musa yi kokari ka fito da banin Isra'ila daga dubbannin bata zuwa hasken shari'a qala mujahid mujahid hiya tis'u ayat wato ayoyi ne guda tara mu'jizozi ne guda tara saƙonni ne guda tara kamar yadda wani wurin Allah ya faɗa tis'u ayatin wato ayoyi guda tara an afrik maka cewa ka fito da mutanenka ai abin da ake nufi nahu mun umarci annabi isa musa kai tsa'ilina lahu muna mece mishi kai musa afrid tsauma ka fitar da mutanenka minas zulumati daga dubbannin bata ilan nuri zuwa ga hasken shirya ai abin da ake nufi ud'uhum ila alkhairi ka gayyace su ka kiraye su zuwa ga alkhairi li yakhruju min zulumat li yukhriju min zulumati dan su firfito daga dukkanni ma kanu fihi duhun da suke ciki min aljahl wa dalal duhun jahilci da duhun bata su fito ila nuril huda zuwa ga hasken shari'a wa basiratul imani da kuma ilimi na imani da kuma hasken imani wa zakkirhum ka tunatar da su bi ayyamillah da ni'imomin Allah ai bi ayadihi wa ni'amihi alaihim da irin ni'imomi da baiwawwaki da Allah madaukakin sarki gare su fi ikhrajihi wajen fitowa da Allah yayi iyahum masu mutane din min usur fir'auna daga me daga kokumin fir'auna dauri da fir'auna ya mutu kenan ka tunatar da su da suna cikin bala'i a ƙarƙashin mulkin fir'auna da kurkukun gidan fir'auna yanzu Allah ya kubutar da su to wa zakirhum ka musu bi ayyamin la wannan ni'ima ne babba Allah ya musu kana ƙarƙashin kanji na fir'auna Allah kubutar da kai abin ka gode wa Allah ne wa qahrihi da kuma irin rinjaye da fir'auna ya akan su wa zulmihi da zalantansu da fir'auna yake yi wa ghasmihi da yaudaransu da yake yi wa inja'ihi iyahum min aduwihim da kuma yadda shi annabi Musa din ya kubutar da waɗannan banu Isra'ila din daga musgunawan Fir'auna ya kubutar da su daga hannun makiyansu sune Fir'auna da tawagansa wa falqihi lahumul bahar da kuma yadda ya tsaga musu koki ai annabi Musa alaihi salam lokacin da ya fito da mutanensa Fir'auna ya tura jama'ansa su je su kama annabi Musa da jama'ansa fir'auna ya sa mutanen suka kama hanya annabi Musa suna tafiya annabi Musa suna tafiya suka haɗu da ruwa annabi Musa ya bugi sandan da ya bugi ruwan da sandan shi take ruwan sai ya tsage gida biyu da ya tsage gida biyu suka kama hanyar tafiya sun je sun fita jama'an fir'auna sun zo tsakiya sai ruwa ya haɗe da su to kaga wannan ni'ima Allah ya yi musu wata tazlilihi iyyahum bil qamam da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya musu inuwa da gajimari suna tafiya ne ga rana ya yi rana sai Allah ya saukar da wani gajimari wani hadari daidai kan sai zama musu inuwa suka daina jin wannan zafin rana wa in zalihi alaihimul manna wa salwa da yadda Allah ya saukar musu da tsuntsaye na salwa da kuma almanni Allah ya saukar musu salwa tsuntsu ne gashin aljanna ana saukar musu duk wannan ni'ima ne amma su suka nuna a tsayar to sun fi son abin da za a je a noma ya fito a ƙasa ya fi musu ko su ci daga su ko da haka suka ce wancan ya fi daɗi sun kyauta ko na to <laughs> eh, kaga sun kira mana ruwa da ma waɗansu ni'imomi da dama da suka da suka Allah madaukakin sarki ya yi musu to shine ma'anan wa zakirhum bi ayyamillah annabi Musa ka tunatar da waɗannan mutane naka da irin ni'imomi mabambantan nan da Allah madaukakin sarki ya yi musu inna fi zalika lalle cikin hakan la ayatin wallahi akwai ayoyi akwai alamomi da kulli sabbari da duk wani mahakurci shakuri mai gode wa Allah madaukakin sarki kenan duk wani wanda zai hakuri da gode wa Allah madaukakin sarki to lallai zai ga akwai aya ana ai abin da ake nufi fi ma inna fi ma ana bi auliya'ina bani isra'il lalle cikin abinda muka yi na alkhairi na mutuntawa ga waliyanmu cikin banu isra'ila a lokacin da muka kubutar da su daga koman fir'auna da kuma tseratar da su da muka yi daga azaba da suke ciki na wulaƙanci a hannun fir'auna lalle akwai abin izina ne ga duk wani mai haƙuri kenan wannan ya nuna haƙurin da suka yi ba sun kubuta ba to shine da ayatin da kulli sabbat wahalan da banu isra'ila suka yi a hannun fir'auna suka yi hakuri. yau sai ga shi Allah ya kubutar da su to wannan alama ne ga duk wani mai haƙuri a duniya ka ƙara haƙuri a yanayin da kake ciki wato ka kusa ka fito a halin da kake ciki in dai za ka yi haƙuri to haƙuri matakin nasara za ka yi nasara amma duk wanda ba zai hakuri ba a rayuwan to ba zai taɓa yin nasara ba a al'amarin shi ka dubi yaro a cikin uwa wata tara yana cikin uwarki inda bai yi hakuri da zafin cikin uwar ya zauna ba zai zo ya fito da rai amma in yayi gajan haƙuri fa yace ni zan fito ko lokaci na bai yi ba zai fito din sai a ce ta yi bari ya zo ko ya ma zama mutum ba ya yi bari shine mai bai haƙurin zama ba amma an kai haƙuri fa wata tara ne shekara ɗaya ne har shekara hudu ana kaiwa ran nan mun yi bayani da kai haƙurin za ka fito sai a ci duniyan da kai amma ka ce mm, mm, ni tun da an bar rai ku banni in fito ka fito ko mutum ko makabarta baka kai a kai ka ba ya ta samu wani wuri kawai a gida ko a makala shi saboda mai gajan haƙuri to duk mutumin da ba shi da haƙuri a rayuwarsa wani har alfahari yake haka E ni fa ka san an mun fara hakuri ne to ma ka ne kai ai ka yi wa kanka baki kai da hakuri kai da nasara a rayuwanka har abada amma al'amari dan duniya ma yau dan duniya ko in ga yayi nasara a duniya to hakuri yayi shi ma ga dai dan gwaje ba malamin addini bane ba ma karantun qur'ani bane amma karanta tarihin dan gwaje ka gani laraba su kai tarihin shi a tashoshinsu na CNN ga shi nan yaya yayi kafin ya zama ɗan gafe sai dai hakuri a rayuwar shi wannan a duniya ne a duniyan ta dan duniya ma sai hakuri a harkan shi sannan yake hakuri wani yau in ya fara kasuwanci yana so yau ya fara gobe kawai ya zama shine dila yana so ya zama shine mai kuɗi da ka gajan hakuri to za ka zo ka yi ba wan ba kana dama sun yi larabawa sun ce man ta'addala shay'an qabla awanihi uqiba bi harmanihi duk wanda ya ci da zuci to zai rasa kenan duk wanda ya gaggawa kafin lokacin za a mai ukubar rasa wannan abin zai rasa abin da ake nufi an zo ana dafa farfesu ne kai ka fi kowa kwaɗayi kai a sauke ka ci kawai saboda gaggawanka to za ka rasa saboda za a ci ka ci ɗanye ne ba zai ciwo ba sai ka farzar kaga ka yi 2-0 amma ka yi haƙuri a je lokacin za ka samu haka komai a rika yin hakuri a kai lokaci wani in kana ba shi hakuri wai kai mai ba shi hakuri yana jin haushin ka bai san taimakon shi kake ba annabi yana cewa al'amarin mumini gaba ɗaya abun mamaki ne domin in Allah hukunta mai alkhairi sai ga yayi gode Allah in sirri kuma sai yayi godiya sai ya hakuri yace gaba ɗaya sai zama alkhairi ne gare shi to haka ake so mutum ya zanto mai hakuri mai godiya malamai sun tattauna cewa da haƙuri da godiya shin wajibi ne ka zama mai haƙuri shin wajibi ne ka zama mai godiya malamai suka ce haƙuri wajibi ne dole dan duk inda ayon haƙuri suka suna zuwa ne a matsayin umarni fasbir kama sabara ulul azmi min al-rusul kaga umarni ne fasbir kada haƙuri kaga an umarci annabi amma haƙuri ba shi musahabbi ne abinda ake nufi shi haƙuri kamar yadda ran nan muka yi maganar ibnu qayyim haƙuri yayi kama da sunan shi duk inda ka ji haƙuri to an yi abu mai ɗaci mara daɗi ne to ka haƙuri kuma dole ne don in ba haƙurin kai ba za ka to me za ka yi to kai dole sai ka haƙuri godiya fa yana nufin amma abu bayan ka haƙuri sai ka ce kuma Allah na gode to ba kowa ne bayan ya masu haƙurin suna da yawa duk da ba su kai masu gajen haƙurin yawa ba masu haɗa haƙuri da godiyan kuma su ɗin ƙillatun ƙalilatun jiddan ne sun su zama kuma ɗan kaɗan amma ya yi haƙuri kuma ya ce na gode wannan kaɗan ne kuma cikin bayan Allah ta wanda imani ta yi nisa a zuciyarsu ya rasa abin shi ya ce mun haƙura saboda Allah Allah na gode da ka ce da jarabawan ma a haka Allah na gode sai ka yi su shi kuri ka gode irin su sai na Umar ne musibar sai da ba sai ga yana godiya in ka zo mai jaje sai ta ah, dama kana cikin na ne alkhairi ya zo kuma kana mun godiya kana mun jaje da ka mai littafin la tahzan sai da ya ka wannan maganganu da ka haƙuri wajibi ne a shukur haƙuri kuma wannan kai godiya shi kuma sunna ce mustahabbiya da ka yayin da haƙuri ya zama dole ka yi a shukur ɗin sun da mustahabbi ne sunna ce shi ma ka daure ka ƙara zai ƙara maka imanin ka ne sai saka ji Allah ce la in shakartum la lakum da yake hakurin ba godiyan ba dole bane amma in ka gode za a ma ƙari amma ba kowa bane mai yin shi da hakuri da godiya Allah ya ce ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim masu manyan rabo ne suke iya hakuri da godiya din to Allah ya sa mu cikin bayinsa masu godiya da hakuri din gaba daya to mata Allah mun zo asusun marayu ba za ka kabbara ba ko yau azumin ne a kai kaji su ba su ji ba su ba su ji azumi sun yi hai sun yi ba ai matar alhaji ta ba da zani ɗaya ya eh, mata Allah Allah ta mata da alkhairi masha Allah ra ka turo matarka ta bayar ba Allah ba da lada kawai ba yawwa ita ma matar wani ne ta bayar kai ma turo ta ka matar a ungoro to ya je ka kira ta ka ce mata kayan sallan da za ta kai ta hakura a sawa marayu ya ki kabbara to Allah saka mata da alkhairi da wannan zani da ta bayar Allah ya kara wa dukiya albarka Allah ƙara musu zaman lafiya da mai gidanta Allah kaɗe musu hau da bala'i a dukiyansu da zuriyansu da duk abin da suka mallaka Allah ya ƙara musu buɗi matar Ibrahim Bulawusko ta ba da zani biyu Allahu akbar ta yau fa mata ne da abu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗi Allah ya zaunar da ita da mai gidanta lafiya ya albarkaci zuriyansu ya albarkaci sana'anta da namijinta Allah ya kaɗe su da hau da bala ya tarbiyyantar musu da ‘ya'yansu a bisa tarbiyyar musulunci wani ya ba da naira dubu ɗaya Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara mai gudi Allah ya ba shi ninki ba ninkin abin da ya bayar Allah ya kaɗe mishi hau da bala'i ya albarkaci sana'an shi ya shiga cikin lamurran shi duk bukatun da suke da shi gaba ɗayan su Allah ya biya musu duk abin da suke neman tsare akai Allah ya tsare su da haka yau kan an mana su ne eh, muna da ɗaya mata suna da biyu kun gani ko tsoron asabar a kama to kai malama mu da ga wani ya zo mata ce ko namiji to na'am wani bawan Allah ya turo naira dubu ɗaya mun yi balansin kenan to me yiwa kudin zanin fa ya dubu biyu ba to Allah dai ya linka Allah ya saka da alkhairi Allah ya mayar muku da abin da kuka bayar don haka sai asabar in mun zo daga asabar kuma in mun zo mun shiga satin final ko eh, final semi final eh, don haka za mu huta insha Allahu eh, sati mai zuwa in kaga an zo irin rana ita yau a yi ta gaba ɗaya ne ko na Ramadan to Allah ya nuna mana rai da lafiya zuwa lokacin za ji kwamitin marayu wani rana aka sa na raba musu kaya ɗin insha Allah da haka abun da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah ya nuna mana kwanakin nan na goma da za a fara yau Allah ya nuna mana su lafiya Allah ya sa mu yi ibada karɓaɓɓe ina sake kiran mu mu yi ƙoƙari waɗannan salloli guda goma don Allah mu yi ƙoƙari kar mu rasa ko ƙwaya ɗaya. Amma, amma, amma, kar ya zama ka fita sallan dare, ka makara sallan asubahi, ka rushe. In ka ga sallan daren nan zai sa ka makara sallan asubahi ko, to ka yi tarawihi ka samu bacci mai kyau, ka zo ka samu sallan asubahi. Amma in kai tahajjin na gama ka rasa sallan asubahi, to ka yi babban asara. wani gani yake sallan tahajjud ya fi asuba a'a sallan asbahi farilla ce ta fi sallan tahajjud to balle kai namiji ina mazantakan yake anan ake gano ka tashi kai sallan dare in kai sallan dare kar kai barci dauki qur'ani kai ta tilawa kai sahur kai sallan asuba in ka zo kai barci so har magariba kana barci ya rage maka subhanakallahumma wa bihamdika ba a nan ba mu gani a dare ko